Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tasha alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau wato la'asariyar yau Alhamis ɗaya ga watan Maris shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Ni ne Sarfi lahashin Gumel tare da Muhammad Lalo da masu sauran abokan aiki ke farancin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Rasha ta ce ta yi gwajin sabbin makaman nukiliya ciki har da wani makami mai linzami da ke iya tafiya mara iyaka. majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe mata dakarunta hudu a mali sannan shugaban amurka donald trump ya sake yin kira ga 'yan majalisar dokoki da su samar da matakan takaita mallakar bindiga kanar labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa wata wasiƙa da aka wallafa na nuni da cewa sojoji na da labarin yiwuwar hare-hare har ma da konar bakin waƙi a maiduguri da dama turu duk da aka ta janye jami'anta daga garin dabci inda aka sace mata ba ta samu musu kai tsaye daga rundunar sojojin ba kan batun sace 'yan matan makarantar dabcin dai gwamnatin najeriya ta kafa wani kwamitin jami'an tsaro domin bin diddigin abin da ya faru abin da nake son in jaddada muku a nan shine wannan bincike fa irin na kwakwab ne a don haka dole a yi aiki wurjanjan kamar yadda ya kamata haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta jaddada matsayarta game da tsarin kasafin kuɗin wannan shekarar da ake cece ce a kai. Kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, jima'i Ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage. sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a yau alhamis shugaban rasha vladimir putin ya ce dakarun kasar sun yi gwajin sabbin makaman nukiliya ciki har da wani makami mai linzami da ke iya tafiya mara iyaka wanda kuma zai iya kaucewa duk wani makarin makami mai linzami putin ya bayyana hakan ne yayin jawabinsa ga 'yan majalisar dokokin kasar kan halin da kasa ke ciki yayin da kasar ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 18 ga watan maris baya ga wannan nau'in makami mai linzami shugaba putin ya ce rasha ta kera wani sabon makami mai linzami wanda zai iya ratsa nahiyoyi da ake wa lakabi da sarmat wanda kuma ake tafiyar dogon zango dauke da rassa fiye da wanda kasar ta kera a baya Сармат – это очень грозное оружие. ne силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не Shugaba Путин ya ce Sarmat wani makami ne mai karfin gaske kuma saboda irin sifofinsa yana da karfin da zai iya zama cikas ga duk wani makarin makami mai linzami. Baya ga batun karfin sojin Rasha, shugaba Putin ya saka wa'adi da zai rage matsalar talauci a kasar awadinsa na biyu. majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe dakarunta da ke wanzar da zaman lafiya a jiya laraba yayin da motar su ta taka nakiya a tsakiyar ƙasar mali rundunar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta mali da aka fi sani da minusma ta ce dakarun na tafiya ne a tsakanin boni da dunza a yankin da ake kira mputi baya ga waɗanda suka mutu wasu dakaru hudu sun samu munanan raunuka a cewar rundunar a ranar talata ta gabata ne aka kashe wasu dakarun mali shida a wannan yanki a wani lamari mai kama da wannan kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya ce sakatare janar antonio guterres ya yi alawade da waɗannan hare-hare da aka kai a kan dakarun ya kuma ce wannan hari da ya kira a matsayin ragwanci ba zai kashe wa rundunar ta minisma ƙwarin gwiwa ba a yankurin da take yi na ganin mutanen mali sun samu zaman lafiya da suke muradi tun dai a shekarar 2013 aka tura dakarun na majalisar ɗinkin duniya su 11,000 zuwa mali domin yakar masu tsatsauran kishin addini da kuma tabbatar da doka da oda jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin siriya stephen de mistura ya ce majalisar ba za ta taɓa yanke tsammani kan aiwatar da shirin tsagaita wuta na kwanaki 30 da aka amince a ba a ƙasar siriya ba yayin da yake jawabi a yau alhamis a geneva de mistura ya ce ya zama dole dakarun gwamnati da na 'yan tawaye su daina cilla wa juna makamai domin a samu kofar shiga da kayayyakin agaji ga fararen hula musamman ma a yankin gabashin guta da ke hannun 'yan tawaye mark lowcock sakatare ne a majalisar a fannin kula da sha'anin ayyukan jin kai it's impossible to bring a humanitarian convoy in five hours ya now kusan abu ne mai matukar wuya a kai kayayyakin agaji cikin sawa'i biyar hukumomin da suke da masaniya kan wannan harka sun nuna cewa akan ɗauki kwana guda kafin a ratsa ta cikin shingayen bincike duk da cewa ɓangarorin biyu sun amince da matsayi da aka cimma a ranar asabar ɗin ta gabata kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da buƙatar a tsagaita wuta domin a samu kaiwa ga fararen hula a kuma kwashe waɗanda suka jikkata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya sake kira ga 'yan majalisar dokokin kasar da su amince da wasu matakai da za su takaita saurin mallakar bindiga domin a kaucewa harbe-harben da ake yi a makarantu wannan kira na zuwa ne makonni biyu bayan da wani dan bindiga ya harbe mutane 17 a wata makaranta da ke jihar florida shugaba trump ya sake waiwayan wannan batu ne a yau alhamis a wani sako da ya aike ta shafinsa na twitter kwana guda bayan da ya karbi bakuncin 'yan majalisar dokokin inda suka tattauna kan wannan batu yayin wannan ganawa shugaba trump ya zargi 'yan majalisar da nuna tsoron kungiyar waɗanda suka mallaki bindiga wacce ke kare muradun mambobinta shugaban ya kara da cewa zai yi zurfin tunani kan yadda za a kara yawan shekarun da ya kamata mutum ya kai kafin ya sayi bindiga kamar bindigar ar-15 wacce aka kai harin na florida da ita inda ya ce zai nemi a kara shekarun daga 18 zuwa 21 dubban 'yan kasar koriya ta kudu masu ra'ayin mazan jiya sun yi dandazo a seoul a yau alhamis domin yin zanga-zangar nuna adawa da haɗa kai da shugaban kasar moon jae-in yayi da koriya ta arewa a lokacin gasar wasannin olympics suna kuma nuna goyon bayan shugaba park geun da aka tsige wacce mai yiwa ta fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru talatin saboda zarginta da ake yi kan wata badakala ta cin hanci lamarin da ya sa ta rasa kujerarta masu adawa da shugaban mun waɗanda akasarinsu suke rike da tutar amurka sun yi tir da haɗa kai da ya da koriya ta arewa lamarin da suka ce yunkuri ne na daɗaɗawa makiya tare da yin zagon ƙasa ga yunkurin da amurka ke yi na dakatar da koriya ta arewan wajen cimma muradinta. Muhammadu Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters ta kafe wata takarda da ke nuni da cewa sojoji na sanar da cewa za a iya kai hari a yobe da Maiduguri, amma ba ta ɗauki matakin da ya kamata ba a garin Dabci. Ga Nasiru Adam El Hikaya da ƙarin bayani. takardar da jaridar yanar gizo ta sahara ta yada da ke bayyana cewa sojoji na da labarin yiwuwar hare-hare har ma da konar bakin wake a maiduguri da damaturu duk da haka ta janye jami'anta daga garin dabci inda aka sace mata ba ta samu musu kai tsaye daga rundunar sojojin ba wasikar ta sahara duk da bata ambaci garin dabci ba amma ta faɗi yarkwatar yobe da maturu da jan hankalin sojoji su rika kafa kafa da motoci kirar golf a madakatar bincike don gargaɗin harin ya haɗa har ma da yan konar bakin wake su sha bakwai rundunar yaƙi da boko haram da ke maiduguri ta bakin jami'in jami'inta na labaru kanar onyemo inwachuku ta ce an janye sojojin ne don bukatar su da ake a lokacin a garin kanama da ke kan iyakar najeriya da jamhuriyar nijar kuma an damƙa raga matsaron dabci hannun 'yan sanda kafin akasan duk da 'yan sandan sun musanta haka. troops of operation lafiya dole sustain precursor operations to clear boko haram enclaves in the fringes Kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram Operation Lafiya Dole, Manja Janar Nicholas Rogers ya ce kullum sojoji a shirye suke don kare al'umma da gamawa da Boko Haram, da haka ba sakaci a lamarin. Kanar Onyema Nwachukwu ya ci gaba da cewa ba wa rundunar na son shiga musayar ɗora laifi kan juna ba ne, amma suna son su yi bayani ne don tabbatar da gaskiyar lamari da zai zauna a kundin hakika na tarihi. Wasu daga iyayen yaran da aka sace a sakandaren dabci sun ce ba sa bukatar tone-tone, amma suna fatar jami'an tsaro za su dage wajen samo yaran. Ga uwar ɗaya daga ɗaliban da aka sace malama Harira, yarta kuwa ita ce sahura. Ina fata kamar yadda aka ce ba Buhari yana ta kokarin a ceto yaran nan ba mu rena akan abin da yake ba amma don Allah dan Annabi ya ƙara yin iya kokarinsa saboda muna cikin damuwa mai tsanani ga jinya ga har ma akwai wanda suka riga mu gidan gaskiya a sanadiyan wannan bacin rai din ni ma ina nan ina ta kokowa da zuciyata da kuma bani haƙuri da jama'a suke yi saboda haka ya ƙara ƙoƙari sojojin Najeriya su ma ba mu rena akan abin da suke ba su ƙara ƙoƙari har Allah ubangiji ya sa a gano inda yaran nan suke Allah ya sa a samu su cikin gaggawa sunana Adam Muhammad ya ta guda ɗaya ce a ciki sunanta Maryam Adam Muhammad mu dai buƙatan mu gwamnatin tarayya ta ji kukan mu ta tausaya mana ta bi kadun waɗannan 'ya'yanmu ta yi azama ta taimaka mana ta a dawo mana da yaranmu wannan shine damuwar ba wata kungiya ba kamar yadda aka sace matan cibok a 2014 shekara ɗaya kafin babban zaɓe hakan ya zama siyasa don zargin halin ko in kula na tsohuwar gwamnatin jonathan wannan karo ma shekara ɗaya kafin zaɓe da aka sace matan dabci ana nuna damuwa ga yadda ake samun labarai masu cin karo da juna da kuma musayar aza laifi tsakanin jami'an tsaro nasura da mai murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru, domin sanin abin da ya faru da kuma hanyar da za a magance sake faruwa irin wannan lamari na garin dabci. Gwamnatin Najeriya ta kafa wani kwamitin jami'an tsaro da zai bincike lamarin ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani. to confirm the presence, composition, scale and disposition of security emplaced in Dapchi. Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro kenan, Major General Babaka na Manguno yayin da ke kaddamar da 'yan kwamitin binciken kwakwaf kan yadda aka sace ɗaliban sakandaren Dabci a jihar Yobe. Za ku duba yadda ainihin tsarin tsaro yake a garin dabci da ma a makarantar sakandaren 'yan matan kafin a sace su. Ku asase yadda tsarin na'urorin sadarwa suke aiki a garin dabci? ku binciki yadda aka yi aka sace waɗannan ɗalibai Takamaiman ɗalibai nawa ne aka sace ganin akwai rahotanni masu cin karo da juna dangane da hakan ku kuma zayyana yadda za a ceto 'yan matan nan a duk inda suke a duniya abin da nake son in jaddada muku a nan shine wannan bincike fa irin na kwakwab ne a don haka dole a yi aiki wurjanjan kamar yadda ya kamata investigation has to be done with all the seriousness it deserves. Malam Kabiru Adamu ƙwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya. Akwai ɗan matsala kan naɗin da da misali abin da bature ke ce ma commission of inquiry aka yi aka faɗaɗa shi aka sa matsana tsaro masu zaman kansu waɗanda kasa an san da zama yaddadu ne ba su da bangaranci ba su da siyasa a cikin ko kuma 'yan jaridu irin masu zaman kansu wanda 'yan ƙasa an yadda da su. Ka kaga wannan ya zama commission of inquiry wanda za a bincike babu sani babu sabo. Wannan kwamiti dai na ƙarƙashin jagorancin wani babban hafsa a rundunar sojojin ruwan Najeriya. Riya Admiral Victor Adedipe Hassan Mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. garkuwa da kasar mu ya cancanta. To a gaida Hassan mai na kaina. To daga Najeriya kuma za mu tsallaka ƙasar Nijar inda gwamnati ta sake jaddada matsayinta game da tsarin kasafin kuɗin shekarar nan ta 2018 wadda ta ce aiki da shi ba gudu ba ja da baya duk wada irin sukar da harajin ke sha daga ƙungiyoyin fararen hula. waɗanda suka lashe takobin ci gaba da zanga-zanga har sai an soke sabbin harajin da suka jefa talaka cikin kunci wakilin murya amurka a yamai sulamu mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani a yayin wata ganawa da jakadu da wakilan kungiyoyi masu hannu da shuni ne ministan kudin kasar nijar hasu masa'udu ya sake nanata matsayin gwamnatin kasar a game da cece kucen da ke tattare da dokar harajin 2018 wanda kuma ake ganin tamkar mai da martani ne a kaikaice ga kungiyoyin fafutukar da ke zanga-zangar kin yarda da wannan dokar haraji. Nous ne pouvons pas continuer au niveau budgétaire à ne compter que sur l'appui budgétaire, sur l'aide budgétaire. Tous ces marchés que vous voyez, Katako, etc., toute cette activité-là n'était pas du tout fiscalisée. Yana da cewa ba za mu dogara da kasashen waje ba don samun kudaden tafiyar da ayyukan ci gaban ƙasa Dole ne mu dage da karbar haraji daga wurin 'yan kasa. A ɗauki misalin fannoni irin su kasuwar 'yan gwangwan da ake kira katako, shin ya dace a ƙi karbar haraji daga hannun masu irin waɗannan sana'o'i? To ku ji da kyau ko a ƙara kuɗaɗen haraji ko kar a ƙara. zanga-zangar da ke faruwa a yanzu haka abu ne da aka tsara ta kanas. Tuni dai kungiyoyin da ke adawa da tsarin kasafin na 2018 suka fara mai da martani akan waɗannan kalamai na ministan kuɗin ƙasar Nijar. Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika shine shugaban kungiyar MPCR. Shi a nan dimin da yake suna da wani matsayin da zai iya sa duk abin da suke so haka za a yi. To ina tausaya mashi. Zan faɗa maka abu guda. Babu zancen sha da baya da yake cewa mu ba mu da mu ba wakilan wani bane. Yaushe a matsayin shi na ministan wakili ne na wane ne? Wakilin wane ne? Shi wace kana yi ka ne? shekara yi ne a yau dina ana iya ce an huda shi kawai shi kenan kuma duniya ta ci gaba wannan kokowa da ka gani ake na ana yi kokowa ce insha Allah za ta ci galba masana tarihin siyasar Nijar sun bayyana tsarin kasafin 2018 a matsayin mafi haddasa tayar da jijiyoyin wuya tsakanin hukumomi da talakawan kasar daga lokacin samun 'yancin kai kawo yau a sakamakon wasu sabbin matakan da gwamnatin ta bullo da su da zummar samar da kudaden shiga ta hanyar haraji da nufin cike abin da ta kira gibin da faduwar darashar albarkatun karkashin kasa ta haddasa sai dai jami'an fafutuka na kallon wannan a matsayin wasu kalamai irin na yaudarar siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulamu Mani Barma, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon mana cewa karfe goma da minti goma sha biyar na safe. Ga shirin mana gaba. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. har yanzu muna tare da gwamnan jihar katsina alhaji aminu masare a makon jiya gwamna bai samu damar amsa tambayar da comrade kabir shehu 'yan ɗaki ya yi a kan goyon bayan da ake baiwa shugaba muhammadu buhari ba lokaci ya ƙure a saboda haka ga mai girma gwamna nan da amsa A maganan shi eh, shugaba muhammadu buhari wato irin abin nan ne da ake cewa mai zuma baya talla sai dai mai maɗi yayi domin shi an jaraba shi ya yi shugaban ƙasan nan na soja ya yi gwamna a lokacin jihohin da ya suke guda shida dai wadda tsohuwar north east ya rike ainihin minista na mai wanda kuma shi ba a same shi rijiya ko guda ɗaya ba sannan ya zo rike kudin matata abin nan shi magana ne shi mutane sun amince da shi saboda kan gaskiya da ya tsaya kuma uh, ko da wani lokaci uh, muhammadu buhari ya tsaya a zaɓe to ina da yakinin tabbas zai ci hatta wa'anda ma ake ganin ba goyon bayan shi suke ba sun gama zagayensu sun yi sabi a kasar sun ce in yanzu aka je ƙuri'a a uh, shi zai ci so mutane suna bin muhammadu buhari ne saboda kyakkyawan halayen shi wanda mu da muke tare da shi muke son mu ma Allah shi ba mu daman mai koyi ko da kamannin da irin nashin ne to mai girma kafin mu je ga mai tambaya na gaba batun ilimin nan a jihar kaduna an samu matsala a kan cewa malaman da ba su cancanta ba su suke koyar da yaran nan a katsina akwai wannan matsalan in akwai a kuka tunkari batun kahin tun lokacin da muke campaign na samu wani report wanda some development partners a nigeria suka haɗu da wani consultancy unit na ainihin Federal University da ke Kwagulada yanzu haka yana da report wanda so gwada cikin jihohin da aka je aka yi sabe na quality da quantity na both uh, malamai da yawansu da azuzuwa to misalin da suka bamu a jihar katsina sun je sun yi wa wani malamin aji hudu jarabawa a kan turanci da hausa wanda yake shi ne malamin da yake tura koya wa'annan to sai aka same shi kanshi bai ce jarabawa ba hmm. shi kanshi malamin da aka mai jarabawa da za a yi wa dan aji hudu shi bai ce ta ba kuma ni kai na lokacin da nake zagaya makarantu da sassahe na samu wannan malamin da ya tambaya yaran ba sani ba shi bai sani ba <laughs> to da muka ga haka abinda muka gani to tunda abin nan mafi yawan malaman nan suna da mafi karancin ilimin da ake bukata a koyarwa suna da yi da nce din nan wa'ansu ma suna da ainihin digiri ne a education wa'ansu kuma suna da diploma ne in education to sai muka ga cewa mafi hanyar sauki ita ce su mu hito da tsare-tsare wanda yake za su rika yin abin da ake cewa refresher course kuma a wayan masa kai da yadda ake koyarwa da sha'anin koyarwa na zamani domin abin da muka lura da shi malamai babu babu courses babu promotion babu ko babu wani abin da za ake cewa incentive wanda zai sa malami ya mai da hankali to ita hukuma ba bata mai da hankali kan makarantun ba saboda shi ma malami bai mai da hankali a kai ba iyaye ko ba su mai da hankali a kai ba so wani abu ne aka tattara aka watsa so a jihar katsina mun ga cewa ko ka ce wa wa'annan malaman su wa'anda za ka ɗauko ma irin su ne so maganin abin shine mun yi taro da ainihin duk directors in eh, ministry of education su ɗari biyu da casa'in da hudu da sauran wa'anda suke da hannu da shuni kuma wa'anda suka ba aiki na ainihin a training. ɗin su malaman makarantu ya fi alfanu a wurinmu da mu ce mu kowa mu kawo ansu kuma abin da muke yake na yanzu to Allah ya sa a dace me tambaya na gaba bismillah ko assalamu alaikum na Umar Suleiman Tudun wada shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiya masu bukata ta musamman na Katsina tambaya ta da mai girma shi ne cewa maganar rehabilitation board da ake mamu bangaren na kasassu sannan tambaya ta ta biyu maganar hana barace-barace da ake so a yi wani tanadi ne ita wannan shine ne girma gwamna wanda jihar nan ke mamu sannan tambaya ta ta uku shine ne ga girma gwamna cewa mu na kasassun nan masu bukata musamman da muke zuwa muna ta ilimi ilimi ilimi wani tanadi ne ita gwamnati nan ke mamu akan in mun yi takardunmu akan wannan ilimi. to eh, Malam Umar na farko dai mun samu matsala biyu akan rehabilitation board wadda mun yi maganinta wato doka biyu aka samu kowace tana karo da juna akan batun magana rehabilitation board amma yanzu shi kwamishinan shari'a da majalisa sun tsaya kan guda ita aka gyara ita ce wadda za a aiki da ita za kuma a rehabilitation board sannan bayan an yi rehabilitation board akwai ishu na rehabilitation centers inda za a koya mutane sana'a ah, kuma mun fara da akwai gine-gine da muka samu tsohuwar gwamnati ta yi na koya sana'a a funtuwa da daura yanzu haka mun gama sa kayan aiki kaf a na daura yanzu wanda za mu sa kayan aiki kaf a cikin shi na funtuwa wanda za a ɗauki mutane batun magana kuma su nakasassu yanzu haka akwai wani musamman da muka ɗauke shi a matsayin mai ba gwamnati shawara wanda ya fara da makarantar maka kurame ta malumfashi kuma zai zo ta kazina wato muna son mu tabbatar da su kan shi iliminsu mun kawo shi daidai yadda za su iya wato gogawa da kowane irin nakasassu ko kuma masu bukata ta musamman a ko'ina a cikin najeriya kahin ka hana bara to sai ka yi maganin baras domin maganin baras shi ya kamata ya fara zuwa kahin ka hana baras maganin bara ɗin ne kuma wannan kurin koya sana'an a ɗauki mutane a koya masa sana'a kuma kamar yadda muke yanzu in an koya maka sana'a to za mu baka abin da za ka fara sana'a to muna ganin haka haka zai magani sannan kuma ilimin nan idan aka ba da shi na addini da na musulunci a eh, da na boko to duk zai maganin magana bara saboda cika ba wanda ya da bara sai in ta zama tilas to abinda wa'anda ta zama wa tilas din shine muke kokarin ai maganin yadda za a ainihin in ma ba a hana abin ga baki ɗaya bai kasance an kawo shi wani labur ɗin da yake ba za ka ce ka je gari ka gadon mutane na bara ba domin yanzu baras ta zamanto ba masu larura kawai ke yinta ba hawa an su mutane musamman yara ƙanana da suke zuwa maimakon suna makaranta ko suna wurin koyon sana'a ya kasance suna zuwa wurin bara kuma su ba su ma da wani dalilin baras domin ba wani ah, wato challenge suke da shi na rayuwarsu ba abinda ya sawaka kenan a wannan makon sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jummai ali ke fatar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta hanyar imel. Saƙon farko ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. ku bani dama in kira ga gwamnonin Najeriya baki ɗaya. Ya kamata su yi dubi tun lokacin da suka hau karagar mulki wato zuwa yanzu me suka yi wa al'ummar jihohinsu shin sun cika alkawuran da suka ɗauka shin rayuwar talaka ta inganta ne waɗannan tambayoyi ya kamata gwamnonin najeriya za su fara yi wa kansu domin masu iya magana sun ce don tuwon gobe ake wanke tukunya zaɓe dai na nan tafi sako daga yusuf m ramadan mai gwambawa sai kuma sako na gaba ya ce kai co mu dai katsinawa talakawa sai dai mu ce wata miyar sai a makwabta duba da gazawar gwamnatin apc ta aminu masari wajen kai jama'a tudun mun tsira rayuwa kullum gwamma jiya da yau daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai kuma Saƙo na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa tabbas sace matar ma'aikacin voa hausa da ɗansa da wasu mugayen barayi suka yi wallahi abin takaici ne kwarai da gaske sako daga fatima musa wada da aishatu musa wada da ibrahim musa wada Saƙo na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro da sace-sacen 'yan matan sakandaren dabci su ɗari da goma da na sakandaren Chibok samsam bai zo mana da mamaki ba ganin cewa babu ɗiyan gwamnoni a ciki da sauran ɗiyan manyan 'yan siyasa a ciki talakawa ne kawai ke shan wahala da fatar Allah ya kawo mana mafita sako daga Salihu Isa Fana da Hakila na Allo Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi sako na gaba ya ce ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin an ceto waɗannan 'yan mata na garin Dabci domin irin haka da aka yi wa 'yan matan sakandaren garin Chibok. Wannan na daga cikin abin da ya zub da kimar gwamnatin tsohon shugaba Goodluck Jonathan a idanun duniya daga Muhammad Salihu kauran na moda sai kuma sako na ƙarshe ya ce fata na garin Lamiri VOA batun da magarin sabuwa ya girgiza mazauna garin baki ɗaya domin an ce gidaje da ke bakin hanya duk za a rusa su. Sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a yau Alhamis shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce dakarun ƙasar sun yi gwajin sabbin makaman nukiliya ciki har da wani makami mai linzami da ke iya tafiya mara iyaka wanda kuma zai iya kaucewa duk wani makarin makami mai linzami. Putin ya bayyana hakan ne yayin jawabinsa ga 'yan majalisar dokokin kasar kan halin da kasa ke ciki yayin da kasa ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 18 ga watan nan na Maris. Baya ga wannan nau'in makami mai linzami, shugaba Putin ya ce Rasha ta kera wani sabon makami mai linzami wanda zai iya ratsa nahiyoyi da ake wa lakabi da Sarmat. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe dakarunta da ke wanzar da zaman lafiya a jiya Laraba yayin da motar su ta kanakiya a tsakiyar ƙasar Mali. rundunar wanzan da zaman lafiya a kasar tamali da ake kira minusma ta ce dakarun na tafiya ne a tsakanin boni da dunza a yankin da ake kira umti baya ga waɗannan da suka mutu wasu dakarun hudu sun samu munanan raunuka a cewar rundunar jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin siriya stephen de mistura ya ce majalisar ba za ta taɓa yanke tsammani kan aiwatar da shirin tsagaita wuta na kwanaki talatin da aka amince da shi ba a ƙasar siriya yayin da yake jawabi a yau alhamis a geneva da mistura ya ce ya zama dole dakarun gwamnati da na 'yan tawaye su daina cilla wa juna makamai domin a samu kofar shiga da kayayyakin agaji ga fararen hula musamman ma a yankin gabashin guta da ke hannun 'yan tawaye shugaban amurka donald trump ya sake kira ga 'yan majalisar dokokin amurkan da su amince da wasu matakai da za su taƙaita saurin mallakar bindiga domin a kaucewa harbe-harben da ake yi a makarantu To madalla kafin mai salama muna mika sakon bangajiyar ta murna ga Kabir Hashim da aka fi sani da Aro da amaryarsa Nusayb Bala Usman murnar ɗauren auren su da aka yi Allah ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Masu sauraron mu ana miki kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amaryar Muhammad Lalo na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rab McLean Nisar fil hashin gumar ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin hafsar da safinatu na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.